sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya koma kiri. Duk da ikirarin da rundunar yankin Mambit ke yi cewa ta kwace ikon yankin sakamakon gagarumin janyewa da sojojin Amurka suka yi a Siriya. Jama'an sojin Amurka je sun ce ya zuwa yanzu babu wani abin da ya canza a wannan guri. amurka a jiya juma'a ta yi watsi da batun da sojojin siriya suke yi cewa sun kwace ikon birnin manbij da ke arewa maso gabashin siriya inda ake bata kashi tsakanin mayakan kurdawa masu samun goyon bayan amurka da sojojin turkiya bisa bukatar kurdawan na siriya a cikin wata sanarwa ma'aikatan sojin siriya ta ce dakarunta sun kwace muhimman wurare a manbij kuma ta kara da tabbatarwa al'ummar da ke yankin cewa akwai cikakken tsaro ga 'yan siriya da ma waɗanda suke zaune a wurin sai dai rundunar haɗin gwiwa a jagorancin amurka da ke yaki da kungiyar isis a wurin ta mai da martani a ta sakon twitter tana fadar cewa babu alamar gaskiya a wannan magana da sojojin syrian suke yi kuma ta kara da cewa tana kira ga duk wani mahaluki da ya mutunta 'yancin membi da kuma tsaron mutanen yankin shugaban amurka donald trump a jiya juma'a ya sake yin wata barazana zai rufe kan iyakar amurka da mexico kwata-kwata kana ya kuma, ya kuma yanke taimako da amurka ke baiwa kasashen honduras da guatemala da el salvador idan majalisun tarayyar suka ki bashi kudin gina katangan kan iyakar a cikin wasu jirin sakonnin twitter trump ya yi kira da a canja dokar bakin haurin kasar wanda ya kira ta a barar kunya kalaman nashi na zuwa ne yayin da rufe wani bangaren gwamnatin amurka ke shiga kwanaki na cikon bakwai sakamakon rashin amincewa da bukatar trump akan kasafin kudin kasar inda ya bukaci a bashi dala biliyan biyar domin gina katanga lamarin da 'yan majalisar democrat suka ba da shawara a karfafa tsaron kan iyakar baki daya amma kuma suka kalubalanci gina katangar rufe iyakar amurka da mexico dai hakan na nufin za a samu tsaiko akan hulɗar ƙasashen biyu wanda ke haifar da cinikin dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas a duk rana ta Allah. Gwajin da aka gudanar a kan gawar yaro mai shekaru takwas a ɗan ƙasar Guatemala ya nuna yarin na fama da mura a lokacin da ya mutu a hannun jami'an kwastam ɗin Amurka a jihar New Mexico da ke kudu maso yammacin Amurka. babban jami'in binciken lafiya a new mexico ya faɗa a wata sanarwa a ranar alhamis yana mai cewa an gano philip gomez alonso yana fama da toshewar hanci yayin da aka gudanar da gwajin mura akan gawarsa sanarwar ta ce da yake sakamakon bincike da aka gudanar a kan gawansa na mura ne ko kuma an tabbatar da mura ta kashe shi to akwai bukatar a ƙara yin bincike domin tabbatar da gasken abin da ya yi sanadiyar mutuwar. alonso dai ya mutu ne a hannun jami'an kwastam na wato a jajibirin sallar kirismeti kuma shine yaro na biyu dan kasar guatemala da ya mutu a hannun jami'an kwastam din amurka a cikin wannan wata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaron sudan sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga a birnin khartoum a ranar cikin goma da aka fara zanga-zanga akan tsadar rayuwa wanda yanzu kuma ya koma ana kira ga sauyin gwamnati 'yan sanda sun zuba wa ɗaruruwan masu bauta da suka fara zanga-zanga bayan sun gama sallar juma'a wajen babban birnin ƙasar wato barkonon tsohuwa domin su tarwatsa su waɗanda suka shaida al'amarin sun ce masu zanga-zangan sun taru a birane da dama a faɗin ƙasar baki ɗaya ciki har da birnin omdurman da kuma port sudan da atbara da kuma madani hotuna a kan shafukan zumunta sun nuna hayaki ya turnuke wasu unguwanni a cikin birnin khartoum inda masu zanga-zanga suke kona tayoyi babban wato babban jam'iyyar adawa ta sudan congress party ta faɗa a jiya juma'a cewa jami'an tsaro sun kama madugunta umar al a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar bari ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ba <laughs> tankin tashi lafiya an tashi lafiya kalau yau daula ta yi balaguro mm, gaskiya ne da amma za mu kamo a dai kawo mana tsaraba eh, kada a manta da idan a bari ya huce ba a kawo mana har tsaraban labarai gaskiya ne <laughs> ma ji labari daga yar gudidi mm. abinda ta ji ta gano to hafiz duk da yake dai kamar yadda ka ji wannan waka da muka yi yau ta shafi soyayya amma to bari mu bude wannan babin da gaishe-gaishen ta'aziya. wannan wasiƙa ta'aziyar ta fito ne daga hannun nasiru kainuwa hadeja ya ce yana mika ta'aziya ga mai girma mataimakin gwamnan jihar jigawa barista ibrahim hassan shatima hadeja sakamakon rasuwar kanin shi alhaji muhammadu hassan allah ji kansa ya kuma sa ya huta to amin to ni ma a hannuna ina da katin ta'aziyya na filin a bari ya huce da daukacin ma'aikatan ya hausa zuwa ga iyalan Bashir Zanna wanda Allah ya rasuwa a jihar Kano da ke unguwar Indabawa wanda ya yi fama da jinya. Ubangiji Allah ji kansa Allah ya masa rahama muna wa iyalansa. Kuma ya da rasuwa a daren Juma'a nan. Juma'an nan. Kuma ya mutu ya bar da daya. Ya da Allah ya ji mm, kan mamaci shi kuma wani yaro mm. Allah ya raya shi. Allah ya raya shi ba Allah ya ɗaya ba. Amin amin.

da a turanci ana cewa to bari ce barkan haihuwa <laughs> ana cewa happy birthday ko mm. aha to ina mika gaisuwar barkan haihuwa in ka ce baka haihuwa za ka tsammanci kamar ana tunanin ana maganan dan yaro ne yar gudidinka wato kamar zagewar ranar haihuwa eh, ranar eh, haihuwa mutum ba <laughs> to amma wannan eh, muna muna mika wannan gaisuwar ta musamman ce ga dattijiya mm. wadda aka fi sani da suna iya iya ana kuma ana kiranta mamar tasi a garin jimeta yula a jihar adamawa yau tana bikin cika shekaru saba'in. To. To da 'ya'yanta fara ne da ishe ne da asirta da jikokinta an gata duk dai muna muku ya muna barka cika shekaru saba'in. Mm, muna miki murnar ranar haihuwarki zagayowar ranar haihuwarki. Ana cewa wai Allah ba mu damshin su ko? Mm, a cika shekara saba'in. Shekara saba'in da yawa. Da yawa amma sai yanzu da sauran Allah. da kin <laughs> Mun faɗa ranar da sun To kamar yadda muke jin waɗannan mm. waƙoƙi da muke ta bugawa yau muna da gaishe-gaishen auren raki. Mm. Zuciyar masoya. sake hasashe tuntube yadda muka faɗa yau ranar soyayya ne dalili ko shine muna da gaishe-gaishen auren raki da za a yi har guda uku yau din nan za a yi su yau muna da sababbin angwaye filfil to kila shi yasa daula ta gudu yau amma duk da yake dai ba za ta je wannan auren ba kasancewa gida za a yi shi mm. eh, tana da kannanta za su yi aure yau na farko Zai daula an sha miya. Sha miya. <laughs> Ba shi yasa ran da ta ce baka me sa baka ce bata anti ba. Eh ai shine ita ta manta cewa gaba nake da ita. Oh. <laughs> To anti anti daula anti daula tana gaida iyalan Alhaji Muhammadu Alasan murnar daurin auren ƴaƴansu mata guda uku. Wai za a yi biki. Za a sha biki. Za a sha biki. Gashi shi yasa ne ma ne kunshi. fatima da angonta haruna sai kuma huraira haja da angonta safwan da kuma zainab da angonta gazali dukansu za a daura waɗannan auren ne yau sai dai daula ta mance bata faɗa mana ina za a daura auren nan ba da karfe nawa ne za a daura auren amma dai dukan ku angwaye da amare mm, muna muku fata alheri Allah ya ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Gaskiya ne don sai an yi haƙuri sosai. <laughs> To sai kuma wannan muzika da muka samu wannan ta nan. Gaskiya wannan ba ta fito daga Haruna Muhammad. To ai wannan musiƙa eh. Hafiz. Eh. Wannan musiƙa ya fi sau ɗari Haruna Muhammad. ya aiko ta ya fi so ɗari. To fa. Ya rubuto ya ce daula ya rubuto ya ce yan garin mu Grace ya fi so ɗari kai ko yau din da ma na ga wasiƙa nan to Muhammad. To Muhammad Haruna ba. Wasiƙa ka ta samu shiga. Gashi nan ta samu shiga <laughs> na ɗauko ta. Wasiƙa ɗaurin auren Jamilu Idris Dabawa wakilin jaridar Rariya a jihar Katsina. shi ma zai angonce da amaryarsa fatima abdullahi bature to shi ma kuma kin ga a yau ne asabar yau mm, akwai auren da ba. Mm, za a daura auren ne a unguwar lamba tudun yan lihidi mm. cikin birnin katsina da misalin karfe biyu da rabi na rana to su ma kamar waka zalika Allah ya sa an yi mm. adace yawa Allah eh, ya bada zaman lafiya ba da hakurin zaman tare mm. eh to da kuma albarkar zaman tare zan ce mm, gaskiya ne to shi yasa aika muka zabo waɗannan waƙoƙi dan mu taya anguna da amare holewa to mu saurari wannan faifai da ke bisa inji ango da amarya sanarin soyayya lokaci ana cewa menene wai special dedication ko wato an yi shi don musamman <laughs> tsakanin amare da an gwaye wannan waka duk da kuka ji ta ku tuna da wannan ranan <laughs> to hafiz aka ce bikin magaji bai hana na magajiya ko gaskiya ne mm. To bari mu bude babin gaishe-gaishe nan da waɗannan wasiƙu da ɗimbin wasiƙu da suka muka samu a hannayenmu. Mm. Gaisuwar fata alheri ga Jack Tasha ko mai tangle ne ko kuma mukamin gargajiya da yake da shi a tangle. Mm. Jack Tasha a jihar Gombe. Sai kuma gaisuwa ta musamman ga Sani Mafara a jihar Zamfara. da baba an wa zarmai a huntuwa sai kuma Reverend Abdu bakwai a mararrabar kankaramin lumfashi. da jamila ta uwar yaya a malumfashi da kuma honorable aminu da anna zan a kwata ta yamma da bauchi sai gaisuwar da ta fito daga hannun yakubu abdullahi to sai ce gaisuwa zuwa ga alhaji mustapha shamado dambam da honorable babale abubakar dambam da baffa haruna bajuga da ame suleiman bajuga da ibrahim baba usman misau dan madamin ko babba ne ko dan madamin babba ne to da Husaini Abba Dambam da kuma Honorable Ibrahim Makama Misau. Sai kuma gaisuwa fata alheri daga hannun Ashiru Sani. Ya ce ina gaida abokaina irin su Lawal bin Hambali MK da Ashiru Usman Sabuwar Gwaram da yuba ko karshe ne yaron sanata mafara to allah ya sa da na faɗi wannan sunan daidai to amin da kuma bashar ahmed ruwan ɓaure da ibrahim sd kusifa da kuma ya ce da anti daula salim da kuma anti grace alheri da fatan kuna lafiya da kuma hafi kuma ya manta na aini <laughs> ka manta da ni kenan gobe a ki karanto sunan <laughs> to da hafiz to ni ma ina da na wasa sakonnin gaishe gaishen fito wasiƙar mu ta farko ta fito daga balangwari inda ya ce yana mika gaisuwarsa da dr malam ibrahim shekarau da abdullahi umar ganduje da talatu balangwari wairano da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya to manya ya gaida. Na mm, wannan manya ya gaida gaskiya. <laughs> Gaisuwa ta manya ranku ya daɗe. Mm, daga gwamnoni ne eh. sai kuma <laughs> talati ita ba da ta samu shiga. Eh, to ko talaka ce irin mu ko Ita ba da alama ne. To duka a bari ya huce na gaishe ku. Hmm, sai kuma gaisuwar da ta fito ta gaba daga Bello Yahaya inda ya ce a mika gaisuwarsa zuwa ga Kinuni Sani Yunisari da Ɗahiru Mai Shago Hanafari da Okala Ciyaman Isawa da Abdulkadir Aliyu Mina. da barista Hassan Choli Maskandari. to Allah ya sa na faɗi sunan daidai. Sannan kuma da Prince Tasi Ibn Abdullah Azarai da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Sai katina na ƙarshe ya fito daga Adamu Sabiu inda ya ce yana yi wa masu gabatar da shirin fatan alheri. sannan kuma ya ce a mika masa gaisuwarsa zuwa ga buhari haya guru mm. da kinuni sani unisari da shehu adamur jau da amina adamu malam madori da musa hadarin asuba da aminu kano mai da garko da gali suraja faki da mansur babaura na fada da yawala sani ta kai da fatan duk suna lafiya amin da fatan an wayi gari lafiya mm. zangon labarin da yake yawa gaisuwa ce ta musamman ga waɗannan anguna da amare mm, ba. Da amare ba. Ya Wato duk labarin ya jibinci aure da zaman gida. Mm, da ni ina nan tafa da wani labarin magidanci. <laughs> Ni ma haka ga ni ma na wani magidanci ne da Adamu Muhammad ya aiko ya ce labari ne na wata bafin latana. to kaji mm. ya ce wani ɗan boko ne kuma ma'aikacin gwamnati ya auri wata mata bafin latana aha aka zauna aka zauna an yi shekaru sai ya ce kash wannan ita dai ba 'yan zamani ba ce allah ya albarkace su da 'ya'ya maza da mata suna zama su lafiya sai je ɗauro ta 'yan zamani. Eh, <laughs> ya kawo eh, Ita ba fulata na ba ta makaranta boko ba, ita kuma wannan 'yar boko da halin 'yan boko. Idan mai gidan zai fita sai amarya ta ce mashi sweetheart a dawo lafiya. kullum sai ta ce ta a dawo lafiya to wannan uwar gida abin ya dame ta ya dame ta sai ta tsamanci cewa hmm. wai amaryar nan tana cewa ya sayo mata alawa tsaraba sweet haushi ya kama ta haushi ya kama ta sai wata ran zai fita sai ta ce kai wai wani kullum sweet kullum sweet kullum sweet a dawo lafiya sai ka ce wata karuwa tofa <laughs> wato shi ke da wasu ta ce da zai fita shi ma ita sai ta ce mashi to alawa to ni ma alawa wai wato ita tana nufin cewa in ya dawo shi ma ya so mata tsaraba eh, alawa <laughs> ya ce wato shi ya ba da labarin nan ne domin kan kanuri su jawo shi shi sabili da haka shi ya aiko da wannan labarin amma shi ya ba mu san menene shi ba ba platin ne ko <laughs> kanuri Wato shi dai koya aka da ya ce ya ba kowa adalci to shi kenan ya kyauta to sai labari na ni kuma ya fito da aka ashir sani na wani magidanci da ya dawo gida daga kasuwa a gaje kuma sai aka yi rashin sa'a yau da gobe ta yi halinta a ranar ba samu ba samu kasuwa ba kenan <laughs> <laughs> yadda aka ji haka aka dawo yadda aka ji haka aka dawo wato shigarsa gida ke da wuya ko sannu da zuwa matarsa ba ta yi masa ba irin wasan nan na mata da miji eh, ke san ki eh, eh, ta yi masa ba to shi ke da ashe goma da goma ba ba labari <laughs> ganin halin da ya shigo a maimakon ta tarbe shi da kulawa mai kyau sai ta fara dariya tare da cewa mai gida daga ina haka a to yau abin ya bata labari ta ga <laughs> kila uh, a zuwa fuska mutuke gaskiya ne buɗan bakinsa ke da wuya sai ya fusata sai ya ce daga lahira nake. Ka bakwanci lahira. Hmm. To sai aka yi rashin sa'a ita matar tasa ah, mahaifiyarta bata jima da rasuwa ba. Ita ce ya su mama wai sai take tambayar sa ya su mama wato ya ga su eh, mama ya ga su mama ta lahira tun daga lahira eh. yake ita kuma ta tun ta ba mm. kunci lahira mm, sai ya ce ban biyo ta layi yan wuta ba <laughs> wai da surika ce surika ta shi ce yan wuta eh wato wai bai biyo layi ta layi yan wuta ba kai Allah ya kyauta <laughs> lallai ga yau ga wannan kasuwa ta yi kasuwa mm, an dawo da fushi to Allah ya kyauta aikata wato kin ga wannan ya nuna cewa mutum ya shigo gida ba a san halin da yake ciki ba. to mm. guna da amare. Yawwa sai ki ga musu Yawwa to kaga labaran nan guda biyu. Mm. Kaga wannan na farko dai ana magana sweeter to ai ta sweeter Allah ya sa a dade ana mm. yi. Kwarai da gaske. Kana kuma gashi kuma wannan ana cewa to wani lokaci amare in aka zo ba laifin ki bane amma aka fito daga waje. Aka samu bacin rai ko a wurin aiki kai ko mota ce taya ta fashe. wani lokaci <laughs> ko babur iska ta sace to wani lokaci haushin kaza yana karewa akan dami to ya bada Allah ya bada mm, zaman lafiya da hakurin zaman tare A daga mana hannu sabili daka yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe alheri ke muku fata alheri Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci to amin da alheri mata sai mun jure kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin inda za ku je mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. VOA Afrique, dites